tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida <clears throat> daidai da sha shida ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas alaihi rahmatullah wanda muke gabatarwa cikin wannan littafi mai suna rijalul fikar wadda a fil islam na allamatu sayyid Abulhassan ali alhassani annadawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kusan in ce mun yi maɗaliban ilimi ba zata a cikin wannan salo da muka ɗauka na gabatar da tarihin wannan hamshakin malami ba zata ta fuska biyu fuska na farko sun saba in za a karantar da littafi a fara gabatar da tarihin mawallafin littafin ko muƙaddima ko shimfida da sharan fage kafin a karantar da littafin mawallafi ta wannan ɗaya daga cikin salon da malamai kan bi ne su da dama idan za su karantar da littafi to akwai ɗaya ɓangaren shine sai da mu gama karance littafin ibn taimiyya tsab manzuman da ya rubuta mai taken manzumatun lamiyya sannan muka sa tarihin shi kuma muke sa ran in mun gama akwai littafi hamshaki da ibn taimiyya ya rubuta wanda muke son mu tasa shi mu karanta domin mu fadakar da kanmu da sauran 'yan uwanmu musulmi ba zaton da muka yi ma al'umma na biyu shine salon tarihin an saba in za a yi tarihin malami ko wani babban mutum a ce an haife shi rana kaza ga watan kaza sunan shi kaza na iyayen shi kaza da sauransu ta amma a nan sai ba mai haka ba sai muka shawo wata irin fanya na tarihin wannan dattijan malami domin mu sa tabaran hangen nesa mu ga irin wada'i da malamin ya taso na farko alwada a siyasi alistima'i, al'ilmi, alhuluki, ilmi duk waɗannan ka san wani irin daga ne ibini taimiya ya keto ta irin wannan yanayi da za a karantar da bayanin tarihin irin wannan babban malami kuma a lokacin da aka jahilci shi malamin da rubuce-rubucen shi ana da bukatan a yalwata harshe da faɗaɗa bayanai dangane da tarihin shi kuma ga wanda ya san ibn taimiyya da rubuce-rubuce da ya yi ibn taimiyya ya cancanta a zauna a tarihin shi in kasa dubu aka yi wata jami'a ce shi ibini taimiyya da kanshi an gano wannan mun ji irin yadda zamanin da ibini taimiyya ya taso tun yana karami a karkashin rigingimu da fitintunu na tatar misalin wannan fa ka iya cewa ibini taimiyya ya taso ne a tsakiyar jihar borno a garin maiduguri a inda yake da ficintunu da rigingimu a yau na boko haram ila misalin da za ka iya ganewa kenan amma bala'in tatar ya ninka musiban boko haram amma abin da za ka iya ganewa ɗauko yakin basasan najeriya ɗauko rigimin mai tatsi ne. ɗauko rigingimin jos da na kudancin kaduna da rigingimin ƙabilanci na jihar nasarawa da rigingimu tsakanin fulani da tibabe a jihar benue da rigingimin da ake da shi yanzu haka a jihar taraba ka hada da boko haram ka ninka shi goma ka cure waje ɗaya shine ɗaya bisa biyar na rigimanta ta a irin wannan yanayi aka haifi ibini taimiyya ibini taimiyya ya girma ya tarar da rikicin tatar wanda har sai da daga takobi aka yi jihadi da shi za mu zo za ku ci ibini taimiyya namiji ne mun ji irin yadda kuma gwamnatoci suka rika biyowa baya gwamnatocin al'ada da na addini da gwamnatocin da suke kokarin raba tsakanin addini da daula da irin yadda suke ɗaukan malamai da kima da daraja da mutunci a wannan lokaci nasu wannan kakalla kalla sai ga yanayin ya soye kama da kasar tamu to kuma wani hannun sai ga abin ba haka yake ba yanayin raba tsakanin addini da daula to ya yi ɗaya da najeriya amma a munafinci a ƙarƙashin ƙasa akwai addinin da ƙasan teta banni su ma ka suke sun yaka ne saboda jagororin gwamnati a wancan lokaci ba su da ilimin addini ba su goge da addinin ba kuma shi yasa sai suka ɗebi malamai sai suka danka masa al'amarin jagoranci wanda mu kuma a yau ba haka ba ne a yau malamai sun zama abincin mutunci a tsakankanin al'umman da suke da'awan su musulmi ne kuma wannan alama ne daga cikin alamomin tashin kiyama za a waye gari malamai za su koma suna baza suna rawa da bazan jahilai wanda mu wallahi ba wanda ya isa mi haka kun gano wannan da kyau ko ya kai ga malamai suna son su fito fili su faɗi gaskiya irin halin da al'imamin nawawi ya samu kanshi a ƙarƙashin irin waɗannan gwamnatocin da muka ambata domin yi bayanin nawawi da irin rawan da ya taka kafin girman su ibini taimiyya ai da yare da gwamnatoci su ja ya ja ya tsaya akan hakikanin gaskiyan da su masu mulki ba haka suke son ai ba duk da yadda suke kokarin su yada jita-jita na batanci a kan shi Allah wannan bai dama al'imaman nawayi ba ya ci gaba da abin da yake gani shine daidai haka a yau ake kokarin yi wa malaman musulunci musamman malaman ahalus sunna musamman malaman da a cikin ahalus sunna suka tsaye wajen karantar da tauhidin annabawa a kala masu kaza a yi masu sherin kaza a yi masu kagen kaza kun gano wannan abin mamaki kuma in ci abin dariya wai yaro ya tsinci hakori akwai wanda suka yi tattaki suka je suka aika ma wani ɗan siyasa wai ai ni ina zuwa ina siyar da haƙƙi da 'yanci da waye na 'yan unguwa ana biya na ya kunyata sai ce ƙariya kuke yi mutumin da na ba shi kujeran aikin hajji ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce baya so a yi mutane aiki na ba shi umara ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce ba ya so a yi al'umma aiki na ba shi kyautan mota ya ce ba ya so a yi al'umma aiki kowace irin al'umma ne ban gano wannan da kyau ni in zan yi hudda da ɗan siyasa na fi ƙarfin hudda da ɗan majalisa kowane iri ɗan majalisa ba ɗan maula ta da maula ta laraba ba ne ni sai dai in yi hudda da wanda yake executive ko dai shugaban kasa ko gwamna amma ba waɗannan almajiran ba ko ne talakawa kuke son kusansu ni sai dai su biyo ni ba ku da kuke neman su zo maku ba sa ƙari su turo muku 'yan mata a siyana ai mun gane wannan da kyau ku na kasa gane irin wannan ta ba ɗan siyasan da ta ba aika mai na ce ni ya zo na babu shi kuma ba wanda ya isa a cikinsu ku gaya musu kun gano wannan da kyau ku sai dai su su neme ni kuma duk wanda yanzu zan gaya mashi ku je ku nemi al'umma suke da ƙura'a a ƙura'a na ƙwaya ɗaya ne sai dai ina da bakin da zan iya gaya ma waɗanda suka yarda da ni su ji kun gano wannan wani su fafataka suke sai sun gano inda nake da kuskure an buga ta fuskan karatu an kasa to shine sai aka koma lalibe ta fuskan 'yan siyasa talauci na ban gaya ma wani dan siyasa allah nake gaya ma sau da shi ma dan siyasan nema yake yi nema nema nake yi kuma ba wanda yake da wannan siyar rabbul izzati wal jalali to duk abin da kuka yi da waɗannan 'yan siyasa na rantse da allah sun gaya mu kalliru waɗannan ƙarerayi da jama'a suke yi yanzu don allah don menene ba zan gane abubuwan da ake faɗi gan kan wasu malamai cewa an ba su kuɗi ko an yi kaza zan iya yadda da cewa haka ya faru ba karya aka yi masu ba ni ma gani ana man karya. 'yan uwan da na taso a cikinsu muke addini ahalus sunna wanda nake ganinsu da mutunci su ne suke zuwa suke mai irin wannan ƙarya kun gano wannan ka gaya min yadda zan yadda a ce an ba malon wane kaza an ba malon wane kaza imani na iya yadda gashi ni ma ana man ƙaryan ina raye fa ban mutu ba fa ina raye ban mutu ba ana man irin wannan ƙarerai da ni ko tsoron Allah ba sa yi kuma in banda ta kai ci sauran unguwanni haka suke shi yasa ake ganin wai kuke cin kanku da kanku saboda maita duk wanda aka ga cewa ya taso ya samu wata daraja wai kokari yake a kwantar da shi biza za ku yi ku tafi al'arshi domin mai yin wannan kiman yana can ku an so ku ce ba ku so amma ba wani ne yake ba Allah ne kun gano wannan ne kyau ko Allah ne yake yi wai dan me sai mutum daya shi ga dama tarihi ke maimaita kan shi. haka kakanninku suka ce dan me za a ware mutum daya a duk garin maka a turo ba turo wane da wane da wane ba waɗannan abin da kuke kutu ba ku bari yanzu gaje kowace unguwa 'yan siyasan unguwan zuwa suke su makale jikin malaman idan aka zo neman arziki wajen malaman sai malaman su kira sai su hada su to mu zagi kuke kuna mana karya ya za mu hada ku da shi ba waɗanda aka samu sun yi abin arziki sai wasu matasa masu ƙananan shekaru na girmama tunaninsu duk wanda suke son haɗa su da shi sai an haɗa su da shi kowaye kun gano wannan da kyau kuma ya kalle su da mutunci an sai su hannu biyu ba wani dalilin batanci. ku je ku samu duk siyasan da za ku samu kowaye in ya rufe asiri kar Allah ya ba shi ikon cikawa da imani ya faɗi sanda na taɓa kiran shi a waya na ce da Allah ya taimake da ƙwayen shinkafa ko gero ko naira ɗaya ko kudin mai ko man ko kaza duk dan siyasan da ke zare ya rufa man asiri kar Allah ya ba shi ikon cikawa da imani ku ce ni na faɗa kuma Allah ya tsine ma uwar shi albarka iban taba waɗannan abubuwan ba ku ne wata ko kosa ku samu kuɗi a hannunsu ko ku samu wani abu ku yi arziki a hannunsu ni ba na haka ni zan yi hudda ina yi ne da babban babban ruwa ya bige ni ba komi ni ba na son bugun yayyafi dan shi ke sa maran ainihi in zan yi huda sai dai da gwamna ko shugaban kasa in ko ba zan yi ba to ba zan yi ba ne suke zuwa waje na neman arziki ba wanda bai zo ba kakafinsu da jam'iyya a da jam'iyya b ba wanda bai zo ba tun daga matakin dan majalisar jiha har ta rufa da rufin gidan kun gano wannan da kyau ku shi za ku ji tsoron Allah muna karanta waɗannan tarihin ne domin ka ɗauki izina ga wanda ya gabace ka ba daidai ba ne wannan ɓatancin ba daidai ba ne ni ba na shiga gonan wani ɗan siyasa ba abin da ya dame ni duk abin da Allah maɗaukin sarki ma wani baiwa ya ji Allah ya bashi ni ma je in nemi nawa a inda Allah maɗaukin sarki zai bani jama'a kun gano wannan da kyau ku za kasa gane waɗannan abubuwa da mutane suke na rashin kyautawa kuma mutane su ya kamata a ja baki a shiru ba gaskiya ba ne dole a fito fili a faɗi gaskiya wanda ya ce an aiko man da miliyan kaza allah amin allah ka sa aiko kai kuma allah ya bakka yanda kake talauci ya karka in taimake ka allah ka sa masu cewa miliyan talatin allah ka ninka talatin so talatin masu cewa sittin Allah ka ninka sittin so sittin su kuma masu cewa ana bada Allah ka bar su yadda suke ni kuma Allah ka aiko man kun gano wannan da kyau ku na kasu gano waɗannan abubuwan da irin shirman da mutane suke yi wai kai in kai malami ne ba dama wai ka waye gari ka zama wani abu a rayuwa ai kasantuwanka malami ma ya isa ya sa ka zama wani abin ai kuma jama'a yanzu harkar mai shago ba fata magumo ba ne ba ta zariya ba ne harka ce ta ƙasa baki ɗaya harka ce ta ƙasashe da daman gaske na rantse muku da allah mun gano wannan to me nake nema fata nake yin da Allah madaukin sarki ma malaman sunna kyakkyawan ƙarshe ni ma Allah ya man duk abin da ake ba wani ɗan adam a yau allah maɗaukin sarki ya bani shi don yi nike nema kun gano wannan na gaya maku wannan ne ƙarshe in ja kundi kan ɗalibin da ya ƙara zuwa ya ce min wai 'yan siyasa sun ce kasa ba abin da ya dame ni da su na riga na sha gaban waɗannan <clears throat> mun gano wannan da kyau ko na riga na sha gabansu ba san me suke yi ba ne da sun san me suke da zuwa suke wa kwanta duk wanda suke so sai a ce kaiwa ne je ka gasuwa ne kai masa abin da suke so mun fahimci wannan kuma sun riga sun makara za a yi ta 'yan siyasa har in koma ga allah duk ɗan siyasan da zai zo ya takara kowaye ce je ka gami shago sun gano wannan da kyau ko allah ya riga ya ɗaukaka al'amarinmu ba nema muka yi ba kuma muna fata ya ta mana wannan darajar <clears throat> duk yadda ka ne muka bata mu batancin sai ya zama mana kwalliya hala sai ya zama mana kwalliya na ga samu wani makaryaci kun gano wannan ya je ce wai na ce wai zan ba da wai plan wai na gidan marayu da nake son a gina ko a gidan uwar shi zan gina gidan marayu ohu kuma in bawa cewa mun gano wannan da kyau ku in Allah da sai maraici duniya da lahira na kasa gane irin wannan ƙaryan ka kosa ka ɓata malami ne maka wasu abin da su kuma malaman da ke ƙoƙari su yada irin waɗannan sharrora a kanmu shi ne wai aka zo irin hayaniyan na bayan zaɓe a zo a kashe mai shago in an kashe mai shago sai su ɗauki sunan mashirmanta ne da Abubakar gumi ya mutu akwai wanda ya ɗauki sunan shi ne da jafar ya mutu akwai wanda ya ɗauki sunan shi ne da albani ya mutu a wanda ya dauki sunan shi ne haka mai shago zai tafi da kayan shi kun wannan da kyau kuma a ce wai a zuwa kashe ka a kanka faru aka fara kisa eh ko menai da za a kashe ni menai in banda musulmi dai ba su da kan gado menai yi kun gano wannan banda hassada malam shi yasa suke cewa kullul adawatu kadar yurja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi kowace adawa ana sa ran za ta kare sai adawa wanda dama yana kinka dan hasada ne na wata ni'ima da Allah ya ma in ba ni'iman karewa ta yi ba to wannan hasadan ba za ta kare ba wannan adawa ba za ta kare ba to kuma kullum suna gaba muna gaba da izinin Allah kun gana wasan suna gaba mu muna gaba Allah ya sa mu dace to dai waɗannan abubuwan duk sun faffar da su ibnu taymiya duk za ku zo ku ji tsaf muna rayan nan fa aka ƙarya ga cewa an ba malam albani naira miliyan 500 malam yi Allah ya isa ina jima waɗanda suka yada wannan ƙarin ya za su yi da Allah ya isan nan a lahira ga shi ya mutu ba su nemi gafaran shi ba mun gano wannan kalira waɗannan abubuwan isa ku wanke zuciyanku ku natsu hankalinku ya kwanta mutanen da muke faɗin cewa abin da suke ba daidai suke yi ba kuma sai mu koma a gefe mu makale a gindinsu kan me in zan je roƙi kuɗi na gaya muku wanda zan roƙa fa ni ba zan roƙi maroƙi ba ba zan roƙi maroƙi ba zan duwan ɗan majalisa maroƙi ne ina fatan mun gano wannan da kyau wanda yake ba shi jakalla litan billions shi zan je roƙa a wajen shi ya za ya ban haka to kuma ban je ba kuma in na ga dama yanje yanje sai me haram ne da nasoshin da zan faɗi ne kuma in na ansa kuɗi kai ina tsoron ka ne da ba zan gaya maka ba gwagwarmaya nawa na shiga daga nawa na shiga waye ban buga da shi ba a ƙasan nan india local level ne na buga da gwamna sai da ne shari'a da gwamnatin jihar kaduna a kotu duk kun shaida sai da suka kama ni suka tsare ni sai wani talakan da inar da ke ka sai dai kai Allah ya isa na buga da sarkin garin nan na buga da hakimi na buga da shugaban karamar hukuma walantana almajiri kansila dallawa ne ne zai tsere man gaba kuma da na buga ban ci mutuncin kowa ba gaskiya na ta kwace ni yau da a ce waɗannan abubuwan muna zuwa muna an san kamiya miya a hannunsu za mu iya faɗin gaskiya ne kuma ni sakarai ne waya ce wai ya kamata wai a fara magana tun wata uku da ya gabata na siyasa ni sha sha sha ni zan fara harbi zan je yaƙi kaduna tun daga nan haka yake yi ba ganin sojojin su ma jan jijjiki suke yi sai an zo dab close range sai a yi sai a fara firing din haka yake yi ni sha an ga maka ne dan bindiga daɗi ne Koko ni apprentice ne mai tsumman mare tsumman mai tsumman mare tsumman kun gano wannan da kyau ku na zan yi wannan shiririta sai na tabbatar saura kwana uku na ga menene kasan don kasan wani ciki take da shi ba wanda ya san wanda za ta haifi to muna nan muna ganin yaya gano wannan da kyau ku su masu zagi na suke mutum mutunci na suke kaza suke kaza lokacin da hunkuyi zai zo man gaisuwar rasuwar mahaifina da ga kuma hunkuyi ne ya tambaye da Allah yana son gidan su mai shago sai aka ce wai a zare ba a san ba <laughs> ya ce mai shagon a garin nan fa ina fatan mun gano wannan da kyau to za ku dade kuna bata kanku lokaci duk wanda ka zaɓa ni kai ma sai dai kakkai zaɓen Allah madaukin sarki ya sa mu dace wallahi malam ku kwantar da hankalinku ana rubuto man takardu ana man text ana waye shi za ka wani yanke bari a zo a muku wannan bayanan kawai hassada ne kawai ne yau da kullun da aka saba yi da aka saba batanci da cin mutunci muna kokari mu mu ci gaba cikin abubuwan da muke ana kokarin sai mai da mu baya al'amarin siyasa na yau al'amari ne wanda ya kamata mutanenmu su natsu su abin da ya kamata ko ko mai ta shiririta eh so kake duk in na zo karatu kawai tsayan ta waɗannan abubuwan shi ya zaunar da ni in zan yi majalisin siyasa an gaya muku ina yin majalisin siyasa a cikin karatu ne ba nan nake miƙewa da asuba amma kuma ganin siyasa ba ana yi ko ba yi a wasu na sa lasifika ne hayaniya local champion ne ke wannan don ji shi a mai tafi ni a riga an gawo man tafi tintin tintini tun lokacin ina matashi yanzu na yanta ina aikin yara kun gano wannan da kyau ku yau na fara zama karantarwa sama da shekara 20 ina wannan abun fa to ko tsalle ne na shekara 20 ina yi ai kore kwance na yi Allah ya sa mu dace na yi maka wannan tambihi ne da hankalinku ya kwanta amma ba dan ni ba ni na riga na saba da irin wannan hayaniyan na riga na saba da ita bane ni na ji ma an yi shiru ba a yi tambaya nake wai lafiya ko ya kamata masu wauta su bayyana iyakan gejin wautansu don aji ina fatan mun fahimci wannan da kyau wai abinda mutane suke so wai na nake samun kudi a gidan ubanka nake samu kamar ni sai na zo na gaya maka abin da nake yi tun ina karami ba sana'an da ban yi don in samu kudi ba har na girma mai shago ake ce man ka taba jin talaka da shago man da kai sakare ne kun fahimci wannan kuma a baya sanda ban zama haka ba hannun arzikin da na mallake shago nawa sai yanzu ne da hankali na da fahimta na da exposure da nake da ita a irin wannan yanayin ne za a ce ban san yadda zan nemi yadda zan rayu ba ku kwantar da hankalinku duk wata ɗaukaka ku sani Allah ne kai ma ka tsare alakanka da mahalicinka wallahi zai maka ka kiyaye haƙƙin jama'a wallahi Allah zai maka kun gano wannan da kyau ku inda za ka san ni ban ma riƙe wannan abin a raina ba bai dame ni ba duk su je in dai ni suka yi ma don su ɓata na yafe musu in kuma addinin Allah suka nemi su ɓata ga su ga Allah nan ina ba ta mun gano wannan da kyau ni ba zan yi shari'a da wani musulmi a gaban Allah ranar kiyama ba ba zan yi shari'a da shi ba ba shegin da zai bata man lokaci a ji ana magana wai wa ne ma kaza a wannan kawai duba an kasan Allah ne kawai Allah ɗiba abinka na mai shago ne na yafe ni ma Allah ka yafe ma ala Hibbuna an yaga sirallahu lakum in Allah ya da yanda ko ganna a gaban nan ko haka a lahira ma za ku ganna a gaba zan shige aljanna haka za ka haƙura kana baƙin ciki bayan da ka iya kowa gyara alaƙar shi da mahalicin shi kowa in ka san kana abin da ba daidai ba ka je ka tuba kan mai malam kuma kuna zagin bayan Allah wanda ba su ci ba ba su gani ba ni in zan ci haƙƙin mutane zan ci haƙƙin maguma ne sai dai in cinye haƙƙin jihar Kaduna me zan yi haƙƙin magumi layi nawa ne diga ba layi bakwai ba ne kun gano wannan da kyau ku wai wai ana sai da haƙƙin magumi a ji ai kaza ai me ni sha sha sha ni ne zan gaya maka source of income dina gwamnati teman te subsidizing din shi ni mahaukaci na gaya maka duk abin da ka san ina yi ina subabin wallahi malam ba da shi na dogara ba don ka daƙila wannan zan ci gaba in ka daƙila wannan zan ci gaba in ka daƙila wannan zan ci gaba kuma abin da ke damun su wani mutum ne ya waye gari kai ya za a yi kaga mutumin da ya fi shekara arba'in a duniya karga haɗa kanka da shi kun gano wannan ko tunani mai kyau ban fika ba ba ganin mutane da suke zage da ni ni faɗa ɗaliban albani ne ba shekara 22 ne a gaban malam albani irin wannan ƙwararren malamin mai hazaƙa mai hangen nesa a ce ban koyi komi a gaban shi ba na san me nake yi kuma so ake a tunzura ni in ce ba na siyasa ƙarya kake ina siyasa dumu-dumu kuma ba zan daina siyasa ba me jam'iyyan ka ban sani ba la tabus an salasin wa sinnin wa malin in sa'alta wa mazhabi ya ce kakka bayyana abu uku wa sinnin shekarunka shi sa ban faɗi adadin shekarun ba na ce na fi arba'in ka je kai ta kiyasi wa malin kuɗi in gaya maka kuɗi na da inda nake ajiye su da inda nake samu ya ce karka yi in sa'alta wa mazhabi in sun ritsa ka mai jam'iyyanka ka ce ta annabi ka kyalis kakka faɗi na ba ta fanga wannan da kyau kai wawa ne ka sani in ka faɗi kaza kila buhun kudi na na a bayan jib su jiba nasu bane su kara gaba da shi ka ce wanda kake yin labai ce to shikenan dama sako ne to kaga zai ka wuce da shi wannan shine banza girman mahaukaci karamin mai wayo ya fi shi gano wannan yau shekara nawa da muke siyasa na saman da awonmu da me da mota ba wajen shekara goma sha kuma ce har yau ina irin wannan lokal siyasa ni da nike son sai jirgin sama gano nan da kyau ni da nike son sai jirgin sama alwado ilmi in te daga daga siya koma cikin karatu kuma ka san ko kamfen din siyasa zan yi ina ganin kamar ina da dan nasibi ko koko ina ganin kamar zan iya bayanin da zan tara samun jama'a ai haka mutum na magana yana haddaji yana hada bara da bane yana tufka da warwara a wannan ba mutum ba ne mun gane wannan da kyau ku allah ya tsare mana imaninmu yasa duwan dan takara da ma bai zo ya gaishe ni ba to yana da matsala <laughs> wannan magana da yake hana mutane bacci to ba ni na ruwa da ni akwai wanda ma zo jiya da dar na yi bacci ya ce da san zai gani cewa Allah ya je sai yau zai dawo <laughs> sai yau kaga wani irin iko Allah su ko wani aika masa ake dan Allah ku zo ku ga mu dan in ni da su ba zan zo ba duk wanda ya zance don ubanka sai ka zaɓe ni ko kana so ko ba ka so ba ina jam'iyya mai farin jini ban zuwa su suka ga dama ma suke bin mutane wallahi su suka ga dama ina jam'iyyar buhari akwai shegen da zan je roƙi arziki a wajen shi ne bayan na roƙa wajen buhari <laughs> na ratse da allah ba zan zo ba ni dai don allah ku tsaye da ni takara na gwamna ko sanata ko na house of reps ko state assembly ko gwamna a jam'iyyar buhari ba wanda zan roƙi arziki ba na riga na roƙa kuma allah ya karɓa bacci na zan yi kuma dole ku jefa min ƙura'a <laughs> ko kuna so ko ba ku so kuma in ci kuma abin da na ga dama shi zan yi kun gano wani da kyau ku ko ni ku tabatanci ga bayan Allah wanda ba su ci ba ba su sha ba ba su taka ba ba su su ba ta sa mu dace kusa zai abin da ke damunku shi ne talauci ke damunku da ake zuwa ke gaya muku an kai mawa na miliyan kaza kanan ustadai aka ce dubu goma goma dubu biyar biyar haka mu kuma manyan ustadai aka ce miliyan talatin miliyan sittin da Allah duk wanda ya ƙara kira ma miliyan talatin ko sittin Allah ya isa tsakanin ni da shi ka rika cewa biliyan sittin biliyan ɗari ka rika kiran bilba labil mim in za ka roƙan man ka roƙan man da babban masaki kana roƙon man ƙaramin masaki to yanzu miliyan talatin me na sama ya ci me na ya jefo mana me na sama ya ci ya jefo mana ƙasa na Allah me na ci me na san muku miliyan talatin eh mene mu jamilin na'am aure a ciki nawa na kashi <laughs> eh da ɗan gidan da za a samu da 'yar mota hawa kuma shi kadai ne <laughs> eh <laughs> da ne matsin ba ba ku da tsoron Allah sanda ba ke ci an ban naira miliyan talatin nan na zo na ce mu haɓasa mu tara kuɗi mai ma za mu yi mu sai <laughs> amɗin mu ya a lokacin ba muke har yanzu ba mu gama cika kuɗin ba kuma muna da miliyan talatin <laughs> kai wannan shine tafka da warwara kenan tafka da warwara kenan dan Allah ba nan muka zo muka dinga sa mutane haraji ba muna neman naira dubu ɗari da ishirin ba ta haɗu ba ma amma kuma ina da 30 miliyan hmm. Allah ya sa mu dace yar wannan rigar ne aka sa ita ke ba su tsoro abin da ke faruwa taka tafi wannan tsada amma matsala kai kana sa naka baka addu'a ne shi yasa sai aga kamar ka shafo kashi a jiki ni kuma sai sa alawaya in yi addu'a sai a ga kamar daga maka na zo da ita ka rika yin addu'an sawa da cirewa kuma ka rika wanka akai akai kana buroshi abinda da ke damu ku kenan ko kayi wankan kasa cin da ka dade baka yi ba sai a ji kana tsami shi ke damun ku Allah madauke sarki ya sa mu dace ya yace alwadu ilimi yanayi na ilimi da ibnu taymiya ya taso a ciki a zamanin shi nahada fi ausati hadal qarn mala yake cewa a tsakiyar wannan karni an samu bijiman malamai sun yunkuro a immatun kibarun manya-manyan limamai hamshakai waɗanda duniyan ilimi take ba da labari ta ɗaga kai ta gansu ka allamatu ta din abi amr ibn salah kamar ibn salah kai babban shehi kenan za mu zo za mu karanta ku ji irin batancin da suka rika ma ibn salah yana kau da kai da irin darajar da allah ya mashi sai ga karanta littafin manufata ta mala abubakar mahmudu gumu tukuna nan za ka gane irin abubuwan da ake ba na yi maku alkawarin za mu karanta littafin ba za a zo a sashi na hausa ne hausan za mu rika karantawa muna tafsirin hausa wani irin ikon Allah ke ba je na ba da labari a zuwa karanta ya tafsirin bible ba to ni zan zo zan yi tafsirin manufa ta ta mala abubakar mahamudu gume da izinin Allah ka ji irin gwagwarmayin da abubakar gume ya sha in banda mutane wawaye ne annabawan Allah an ba da labarin an kashe da yawa masoyansu ne da soye so suka kashe su an kashe sayyidina Umar an kashe sayyidina Usman an kashe sayyidina Ali an kashe Husaini dan Allah tsaban soyayya ne masoyansu suka je suka kashe su ibnu taymiyyah nan a gidan yari ya kare rayuwar shi ahmad dan hanbali imamu ahlus sunna wal jamaa kama shi aka yaka aka sa shi a gidan yari adadin watanni masu yawa da duka da cin mutunci da horo mai tsanani masoyan shi ne suka yi mashi an gaya muku malami zai keto irin wannan dagar a ce bai da magabta ba Allah ne ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal na ba babu annabin da Allah madaukin sarki bai sanya mai makiya daga cikin mutanen banza ba to mu da muka ce muna bin take-taken annabawa ba shine annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya ba to shine Allah zai fitar da mutanen banzan cikin musu ma su kima alama ne wani mutumin banza ne in ga yana kin wani malamin Allah yanzu tsaban masoya ne kawai soyo so kawai gaji a kashe jafar masoya ne da soyo so a kashe mala albani masoya sai kashe su ko makiya a ashe cin da suna raye sai sun raye da makiyansu a yi masa sharri a yi masa kage muna faraye a garin nan fa matsiyata suka rubuta kage na kazafi ga shehul albani a jarida fa an kankosa kosa a bata shi har sai inda za a yi to mu ne za mu gagara ce ba za a mana ba bayan matan manzan Allah kazafi ba bayan manzan Allah kazafi ba jarida na faransa ba ta rubuta batan ciwo kan manzan Allah ba yau da tafiyan manzan Allah 1400 years amma ba su daina ba sai kai kana raye bainal akaran kuma Allah ya rufa ma asiri ai dole sai ka yi haƙuri jiya aliyar rashid yana tafiya ya ce ai in Allah ya tada kai cikin jama'anka ya maka arziki ya rufa maka asiri za ka ji cakwarkwarwa ne shiru kawai ina ta ji bai san ni ina tan ina ta ji ba tuntun kun gano wannan da kyau ku wai mutumin da yake fafutuka ya samu ya sai jirgin sama wai shi ake cewa ya sai mota kaji <laughs> ni ne ke zarka tashi sama Allah ya sa mu dace wallahi kuma za ku yi arziki kwantar da hankalinku wallahi za ku yi har masu adawon da mu wallahi sai sun yi ai annabi ne ya faɗi mal faqar akhsha alaikum ba na ji muku tsoron talauci wallahi ku kwantar da hankalinku za ku yi amma in ba haka ba aikin da kuke na alheri da Allah zai muku tukwici a duniya kuna zagi mu sai a rika bawa mai ta gaba shine kuna gaba muna gaba da ayyukan alherinku mu ɗibi lada mu shiga aljanna a lahira da su a duniya ko mu ƙara arziki da irin tukwicin da za a yi muku da kun dena kila da kun cin mana Allah madauki zargi ya sa mu dace sai a ce malamin nan kullun yana gida gaskiya ne malami na zuwa waje ne ba tsoro ake ishe shi ba mun gano wannan ke ku. haka na je garin ƙaura na je wa'azi tafsiri da azumi kowa ya aiko ya zuwa mukabala yan izala suka ce mukabala yan ɗariƙa suka ce mukabala yan shi'a suka ce mukabala ina zaune sai yan salafiya su ma suka aiko ya ce kun yi abin kunya to ku zo fa o kai da ku ku tattaro al'amarin ku waje ɗaya ku tara kaidin ku sun ma'ato saffa ku yi layi mun gano wannan da kyau ku da wa zan fara na kasu gane irin wannan shiririta na mutane waɗanda suke mu duka sun kawo farmaki kuma kun zo a kan me shi a lokacin ne masu kirari na ce ko kura ta san kada wurin shiga kwana ta kawo ishe mashi hili ta ce shi ba ta da dama tana ganin shi ta komo kura ta san kada wurin shiga kwana hausanmu na ran nan kura za ta zo ta tadda kada a bakin ruwa a gindin bishiya yana bacci ga yunwa ya ishe ta ta rasa yadda za ta yi yunwa na sakarkaran uwar hanjinta tana neman abinci ga nama kwance ga hili yana bacci ko ba idan shi biyu ba amma tana ganin shi ta komo ta ci shi ba ta da dama ina ba ta mun gano wannan da kyau ne masu wannan na ce kai kusai shila kusai yan kaji ku zuma kusai shinkafa bakon mai hadisi nan shiga bacci <laughs> gano nan da kyau ah, wala bata ba kanku lokaci kuke wallahi mun riga ku mun ce Allah kuma wallahi duk wanda zai harkar nan da ikhlasi ko sai Allah ya mai abin da baka tsammani kuma zai bayyana ai bainana wa bainakum shuhudul janaiz Allah madaukin sarki ya sa mu dace a wannan zamanin an samu babban malami taqiyuddin abu amrin ibn salah wanda an haife shi hijira na da shekara 577 ya rasu hijira na da shekara 644 wa shekul islam izzuddin ibn abdussalam kai jama'a an yi malamai a wajen nan fa izzuddin dan abdussalam a wannan zamanin yake wanda an haife shi hijira na shekara 578 shekara ɗaya tsakanin haihuwan shi dawa ibn salah ya rasu hijira na shekara 660 shekaru nawa tsakanin rasuwansu shekara goma sha shida mun gano wannan da kyau ku sha sha bakwai a'a eh sha bakwai sha bakwai wal imam muhyiddin nawawi da babban malami muhyiddin nawawi wanda an haife shi shi hijira na shekara 631 akwai tazara sosai ya rasu hijira na shekara 676 mun gano wannan da kyau ko tazaran shekarar rasuwansu da izuddin ibn abdussalam shine shekara goma sha shida mun gano wannan kaga wancan sha bakwai wannan mai sha shida wadda harafi a wakil hazal kar, ƙarshe-ƙarshen wannan ƙarni aka samu wasu malamai bijimai sun bayyana ulama'un kibar manya-manyan malamai mithlu muhaddisul kabir misalin babban malamin hadisin nan shekul islam taqiyuddin ibn daqiq al kai jama'a zamanin ibn taymiya fa ya zubar da maza kun ga waɗannan malaman ko wai da wasu wazin kwatanta muku gane <clears throat> ba irin su fa a afirka duka tunda ake afirka ba taba su ba ibn da al 8 wanda an haife shi hijira na shekara 625 mun gano wannan da kyau ku 600 25 ya girma al'imamin nawawi da shekara shida an haife shi da shekara shida kafin nawawi ya rasu hijira da shekara 702 lokacin shi kuma wa nawawi ya dade a ƙasa aƙalla tazaran shekarunsu da al'imamin nawawi shekara 24 mala ya ce wal usuliyil mutakallim da babban malamin usul malamin ilmul kalam allama ala'uddin baji <laughs> kai jama'a to ibn taymiya fa a cikin waɗannan mutanen ya taso ba tun yana ƙanƙani waɗannan malaman ne ke yayyafin ilimi ba dole ibn taymiya ya sami exposure ba ba dole ya sami gogewa ba ba dole ibn taymiya zan yana da kan gado ba kun gano wannan da kyau ko an haifi al’imamul baji hijira da shekara 631 kun gano wannan bayan haihuwan ne da ƙiƙin al'id da shekara na shida kun gano wannan da kyau ku sannan ya rasu a shekarar da aka haifi na wikin kaga yadda allah maɗaukin sarki ke kallon al'umma da idan rahama waɗannan malaman na rayuwa a cikinku ai alheri ya gama tabbata ai ya rasu hijira da shekara 714 bayan rasuwan ibini da ƙiƙin al'adi da shekara na sha biyu rasu waƙada kana min mu'asiri ibini taimiya kibarul muhaddisin waɗanda suka yi zamani da ibini taimiya mu'asaran shi waɗannan malaman da suka taso na ibini taimiya na ƙarami to wanda suka yi zamani da ibn taymiya suka taso kamar ga ce tashi sa'o'i kibarul muhaddisin akwai manya-manyan malaman hadisi wal mu'arrikhin dago manya-manyan malaman tarihi ka allamatu jamaluddin abul hajjajil mizzi akwai babban malamin nan jamaluddin abul hajjajil mizzi ɗalibi ibn taymiyyah ne fa amma kuma muhaddisi ne sannan mu'arrikhi mun gano wannan da kyau ko ba a'a za ka zo ka ji shi an haife shi hijira da shekara 654 kun gano wannan al'imamul baji ya girme shi da shekara 23 bayan haihuwan baji da shekara 23 aka haife shi mizzi ya rasu hijira da shekara 742 kun gano wannan da kyau ko a lokacin tazarar rasuwan shi da baji shine shekara talatin 28 haka walhafiz alamuddin al-burzali jama'a kusa al-imam al-burzali mu'asirin ibn taymiya ne an haife shi hijira da shekara 665 ban gano wannan da kyau ko kenan al'imamun miz ya shi ya girme shi da shekara nawa shekara shekara ɗaya shekara goma sha sha ɗaya ya rasu hijira shekara ɗari bakwai da talatin da tara tazaran shekarun shi da al'imamul mizzi da rasuwa shekara nawa shekara ya uku arba'in da biyu wannan kuma talatin da tara ya shekara uku wa allamatu shamsuddin az-zahabi wane mutum in ana dara da uwa ake alhafizul islam al-sheikh shamsuddin zahabi al-mu'arrikh kabir shi ya rubuta littafin siyara alamin nubala tarihin bijiman malamai mun gano wannan kaga littafin ana son yanzu a zo a zail na siyara alamin nubala saboda babu tarihin shi a ciki kuma shi karami ne zahabi an haifai hijira shekara 673 da al'imam al-burzali ya girme shi da shekara nawa ya takwas burzali ya haife shi 665 fa shi wannan da 73 shekara takwas haka ya rasu hijira shekara 748 mai tazarin shekarunsu da zahabi na rasuwa E, shekara tara malaman nan sun ga alheri kuma sun ga tashin hankali ba daɗewa sai babban malamin da ake takama da shi ya mai tsayin tazaran shekarun rasuwan malam albani da malam jabar shekara nawa E, shekara bakwai an maimaita mana bala'in da muka sha a shekara bakwai alladhina kanu ya al-arkan arbaa waɗannan su ake irga a matsayin rukunnan addini da ilimi a wannan zamani guda hudu lil hadisi war riwaya wajen hadisi da ruwaya fi asrihim a zamaninsu jama'a wancan lokacin ba abinda mutum zai zo ya tinkaho da shi shine hadisi da ruwaya a wancan lokacin don ka zo kana takama da wai ka iya tafsiri ko ka iya kaza ko kallon ka ana yi ne ba fa fara barazana da irin wannan shiriri tan ba sai irin wannan zamanin da kin Allah ya yawa walladina da ala kutubihim waɗanda da su littattafansu ake dogaro almutaakhirun malaman da suka zo a baya min ulama daga cikin hamshakan malamai to da littattafan waɗannan malamai wanda suke zamani da ibni taimiya da su malaman suke takama suke tunƙaho kama na baga fi asirhi a sati zatil fan kamar yadda a zamanin ibn taimiyya aka samu manya-manyan farfesoshi na kowane fanni sun taso albari'una wanda suka kware suka goge wa ulama zawul kifa'at malamai wanda sun cancanta ilmiya a ɓangaren ilimi ƙawuya ilimi na gaske duk inda kai karo da su za ka san kai karo da kurman dutse kano marja'un khuluq mala yake cewa kano marja'un khalq sun zama su ne marja'in al'umman zamanin su kaf wa tsara siyatihim ilimi haka waye gari darajojinsu na ilimi ya sama fil afaq a sasannin duniya tun a zamaninsu kalqadil qada kamar shugaban alkalai kamaluddin bin zamlakani kamar babban malami kamaluddin al-zamlakani in ka samu kananan almajirai in ka ce zamlakani ya ce zai ce waye shi ba san shi ba nan muke yi su shari da manyan malamai sai a ce ba a san su ba to dama ya za a yi ka san su har ka ne <laughs> kun gano wani da kyau ko an haifai hijira shekara 667 ya rasu hijira shekara 727 walƙadil ƙuda da shugaban alƙalai jamaluddin qazwini wanda an haife hijira shekara 739 da tara miladiya hijiriyar ma haka take walƙadil ƙuda da shugaban alkalai dini sibiki hmm, kai ai malam ana faɗin waɗannan malaman a gaban malaman da suka san malamai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ji za su yi hankalin suna kwantawa suna samun wani irin natsuwa hankalinsu ya koma cikin jikinsu kamar goro ya samu mata sosai kuwa ba za ga bai gajiya bai ta yawo bai ta gaisawa da jama'a baki har kunni ne sai je makara a ce a'a gajiyar ne ya taru da rana bai gane ya gaji ba ka ango yake ba yana kwanta sai gajiyan ya taso a zo sallah asuba abokan shi na dubawa bai zo ba gajiya ya kai Allah ya sa mu dace mala haka ne ko ba haka bane ku ne sababbin shiga <laughs> hijira shekara 683 aka haifai ya rasu hijira shekara 756 wa allama ibn hayyan an-nahawi hmm. mun gane wannan da kewa ko jama'a kuna jin ibnu hayyan eh abi hayyan an-nahawi an haife hijira shekara 654 ya rasu hijira shekara 745 waɗannan malaman fa jigajigai ne kun ji yadda malam ya faɗa a cikinsu ibnu taymiya ya fito da yawa zai da suke karatu ma wajen shi shi yasa aka rasa yadda za a yi da ibnu taymiya an yi yawo an ɓata shi an ci mutuncin shi an mai sharri an mai ƙage duk za mu zo mu karanta a nan ba rashin kunya da tsiwon da ba a sa marasa kunya sun ma ibnu taimiyya ba ba abin da ba a yi mai ba ƙarshe a kama shi a kulle shi a gidan yari kan kace kobo ya mai da 'yan gidan yari malamai to shine aka haƙa rijiya a gidan yarin aka zira shi a cikin yaransu mun gano wannan da ku tun me za ka yi mana ba zagin ba za ka yi ba mu tashi nan mu je mu ci farfesu kun na nan da kyau to menene ka sa kama ma a matsayin me ba kumbiya kumbiyan da ba a yi a kama na ɗaure ni a kashe ni ba tun kafin kai haka ba abin da ba a yi ba ba wanda ban je na zauna gaban shi ba kwamishinan 'yan sanda ne daratar sss ne wane ne wane ne duk wani department da ake kulla sharri cib ne cid ne cy gy duk bayan da ba an kai ni ba wai don wannan wa'azi ya rauni ku gano wannan da kyau ku sai yanzu ne surutun jahiliya gari zai daga ma hankali ba inda ba ji an makirci ba babu shi wallahi al'adun babu a kama na tsare ni ko ban san iyaka ba wani in fada wani kuma in yi shiru an tsara annabi yusuf ko ba tsare shi ba an tsara mala albani ko ba tsare shi ba to sunnan ne za mu ta biyan allah yadda kuna nan za mu bar ku a duniya ku yi taba gamniya ko kuma allah yadda muna can muna hutawa mai yiwa akwai rabon wasu 'yan dako ne da 'yan taɓar gazan da muka yi za su lodi hmm. Allah ya sa mu dace laqad kana fi intishar al-ilmi fi taqaddumin mataradin mala yace a dangane da yaduwan ilimi intishar al-ilm a wancan lokaci al'amari ne wanda yake gaba gaba faqad wujidat fi misr a wancan lokaci a kasan misra wa sham da kasan sham an samu madaris makarantu kabira manya-manyan makarantu ake gigginawa shi ne irin wannan wanda shehunan albani ya zo da shi kamata ya kowane malami ya je ya sai fili da kudin shi ya gina makaranta ya sadaukar ma al'umma da kudin shi bunda ya kamata yi kenan shi ne sai a ce kana ma addini hidima kun gano wannan da ke ku amma ana cuɗan guna da manta a ce ana ma addini hidima ya ke haka dama ai man na gunan ne ana ko ba yi shi shekul albani da kudin shi ne haka ya ce mana mu yi ko mu 'ya'ya ne za mu yi sun gina makarantu manya sai ya ce wa durul hadis da darul hadis darul hadis da yawa ake ginawa darul hadis ba ɗaya ba ce gano wannan da kyau shi ma kan shi mai gidan je ka saurari kasa ɗin munafinci dodo ya ce inda ake da awon salafiya a Zariya, ya ce da darul hadisin nawa sai dar hadis na dan uwa mai shago da kuma markazin salafiya na malam musa sahabi nan ne kaɗai ake yi tsuntsun gayacin mu ne fuka-fukan kun gano wannan da kyau ku bayan da ka iya wa duhu sai mu ce mut kuma wannan kasa ɗin ba ka san mai shago za ka goge ne in ka goge ka goge namu ne da wanda ka ji a duk duniya kawai dai ba ka san shi ba ka ƙaunan shi to Allah na san shi kuma Allah na ƙaunan shi ina ba ta mun gano wannan da kyau ya sa mawaƙi ya ce saddauna ina son ka amma maƙiyanka sun yawa ina tausayin ka, abokan gabanka sun yawa kun gano wannan da kyau bayan da aka iya haka sarkin zazzo ce mu mala albani ya ce Allah ya ƙaro yawan maƙiya amma Allah ya sa ka fi ƙarfin maƙiya muka ce ba mu gane bai ce to ai maƙiya ne ke kai labari masoyi bai ce kai labari ba maki ya fi kai labari akwai ɗalibi a nan wanda a garinsu zai zo poli wa ka zaune da shi aka mai hudu ba kar ka sake ka je masallacin wani mai shago yana nan zai batar da kai in ka je ka zauna kaza kaza kaza kaza ikon Allah shi kuma lokacin da ya tashi zuwa sai zo da magaraba <laughs> yana zuwa ji kiran sallah ya dan aje kayan sai ya leko masallaci ya sallah mutumin kirki ne a garin su yana bin addini ba dan iska ba ne. yana zuwa sai ji an zauna za yi karu sai tsaya ji ki ci karatu mai lafiya lo da asuba ya ji lafiya lo to sai manta da wancan huduban da aka yi mai sai bayan sati uku sai ya tuno sai ce inna lillahi wa inna ilaihi sai tambaye dan ɗakin sai ce da Allah ya ne masallaci mai shagon nan sha inda muke zuwa karatun nan ne ya ce amma su hana ku ba ƙananan tsinannin Allah ba ne ne ma suke saraba da alheri shi ne sai zo ya gaya mana ce dokar ka zuwa kullum ka ji ko <laughs> kana kalla waɗannan bayan Allah duk wanda zai iya ba da awa ɗaya zauna tsakanin magariba da sha ya je karatu ba ƙaramin mutumin kirki ba ne wallahi mutumin banza da ba alheri a ranshi wallahi bai iyawa wallahi ba zai iya ba ƙoƙari ma yake yi ma abin kafan ungulu shi kuma sai Allah maɗaukin sarki ya tama rayuwar shi kafan zabu mun gano wannan da kyau mutum ya kama nan ya kwace ya kama ce ya kwace kafan zabu Allah yake maka in kana son ka samu nasara ka daina cin naman sa ka daina cin kifi ka koma kana cin naman makwarwa shi shine zaka fita daga halin da kake ciki <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum